kake ji falon ya ɗauka ba ka jin motsin komai sai na ajiyar zuciyoyi da na AC da ke aiki. Sai da Abu Siddiq ya yi doguwar addu'a kafin kowa ya sake mai da hankalinsa ga takawa da ya gyaran murya alamar zai fara magana. Wata gyaran muryar ya sake yi kafin ya sallama a su duk suka amsa da kan natsuwa takawa ya sake gyara zamansa. Alhamdulillah ala kulli halin duk da dai ba mu da tabbacin har yanzu Ummu Anam ta gane Jawad matsayin jininta. Ina ganin ya kamata na fara warware abin da mu muka sani game da ita kafin waje abun abin da zai fito daga nata bakin yanzu. Jinjina kai kowa ya shiga yi cikin gamsuwa ta jawabinsa. Mun sanci Ummu Anum a wasu shekaru da zan iya kiyasta su da kusan shekaru ashirin da takwas idan ban manta ba. A lokacin na zo gida daga Indiya domin halartar bikin sallah babba kamar yadda na saba a duk shekara. Saukar dare na yi a ranar don sai kusantar na dare ma na iso. amma kamar koyaushe na iska sarkin motar na jiran isuwa ta a airport ɗin a gaje nake matuƙa gaya don haka ba mu ɗau lokaci ba muka bar airport ɗin tafiyar mu ba ta wuce ta mintuna goma ba akan titi sarkin mota ya ja wani wawan birki sosai gaba na ya faɗi saboda garar da aka kwalla mai nuna tabbacin mun bige wani daga ni har shi fita maka ya cike da tashin hankali haka ma mutane da ke ɗan kai kawo a titin har sun fara taruwa a wajen garin mace ce kuma cikin shiga ta kamala duk da babu lulluɓi tare da ita sai muka fara bincikar mutane ko akwai wani nata a wajen amma babu wani mai alaka da ita mun ɗauke ta zuwa asibiti duk da gajiyar da nake ciki ban bar asibitin ba sai da muka tabbatar da ta samu dukkan kulawar da ake Buƙata a daren sannan muka wuce raina duk a dagule a dalilin bige baiwar allar nan gaba ɗaya bikin sallar nan bai min daɗi ba dan tun bayan farkowar shi daga magagin ciwon bage can da muka sai muka fuskanci tana da taɓin hankali ma taban hankali irin mai ban tashin hankali don duk da cikin halin ciwon da take kokarin ta kawai ta gudu daga asibitin ita dai dalilin hakan ta kai har sai da aka saka mata handcuffs a hannu da kafa sannan aka samu don kwanciyar hankalinta a hakan ma fizge-fizge take ita kai a barci ta tafi duk ta jima hannayen ta ciwo da karfin anka da na gado duk sadin shine faɗa min gaskiya da tabbatar mana cewa matar na akwai wani babban al'amari tattare da ita me zai hana mu haɗa ta da malaman musulunci wannan shawara ta sa ita ce ta zame mana haske a kanta sai ko na samu aboki na muftafa akan ya bintika min malamin da zamu kai ta wajensa shine kai ya bani shawarar me zai hana mu kai ta Saudiya wajensa Abu Siddiq na shawarar sa da hannu biyu babu bata lokaci muka yi duk wani ciko-ciko da kyar muka samu damar fita da ita zuwa nan saudiya a ganin farko da su abu sufiyan suka yi mata suka tabbatar mana akwai sihiri ta tare da ita don kuwa tun da ta bude ido daga barcin da take dan allurar barci aka yi mata tun daga can kafin mu taho saboda gudun matsala sai muka same ta a natsa babu wani bige-bige da take yi sai dai alamar rashin lafiya na haukan yana tare da ita alamun hakan na nufin can kasar ne ba a son ta zauna kenan ko wani abun daban da ba mu da ilimi a kansa bayanin da muka yi ba abu sufiyan a kanta ne yasa yake ya ce mu bar shi a wajensa na wani lokaci za su ci gaba da kula da ita shi ma kuma bayan wani lokaci sai ya koma akwai da yaushe muna magana da abu sufiyan ko abu siddiq a kanta da yanayin jikinta sannan muftahu na ta kokarin bincike game da ahalinta a can gida sai dai babu wani haske da muka samu game da samun sa bayan wani lokaci jikinta ya sauki sosai ta koma normal alhamdulillah sai dai kuma ta manta komai dangane da kanta bata san ko ita din wace ce ba daga ina ta fito duk ta manta har sunanta wannan shine ya ɗarsa tausayinta a zuciyar abu sufiya na ce shi kam zai aure ta har allah ya kawo iyakar komai ta gane ahalinta Tunda da ya min bayani sai ban musa mata ba don uba nake kallonta ba wai yayin aboki kawai ba na kuma tabbata shi ne kawai zai iya rike amanar baiwar allah da bata da kowa tun da hatta kanta da sunanta ta mamanta ya ba da gudunmawa sosai game da jiyar mahaifina shi ma har kawo yanzu kuma yana ba a dukkanin al'amura na da nazariyata babu abin da zan ce a gare su sai a tara fatan gamawa da wannan rayuwar lafiya su samu sakamakon aljanna a ranar sakamako tunda saka ya fara magana hawaye kawai kowa ke faman sharewa Abu ya ce tabbas duk abin da ya faɗa haka ne abin da kawai ya manta bai faɗa ba shine ciki da ke tare da ita. Sun kawo ta da ciki kwantacce da bamsan adadin watanninsa ba kamar yadda ya nuna. Nan sai da muka dage da addu'o'i da magani madaka sannan ya fara motsi. alamar abin da ke cikin yana raye da alama dai akwai sharrin jinna al'amarin ko kuma wata hikimar ubangiji da ya boye game da cikin wadda zuwa yanzu mun kalilan daga ciki shi yasa ya ɓoye a jikin ta tashin da cikin yayi sai ya zama sa ya koma baya dan sai ya koma wata uku sai da tai wata shida sannan ta haihu namiji shine ya ci sunan Muhammad Anwar gashinan bayan haihuwarsa ne muka yi aure da ita ta haifi Anum kuma ga tunan tana da shekaru ashirin da uku daga ita dai bata sake ba har zuwa yanzu cikin rawar jiki Anwar ke kallon Jawad sai kuma ya kalli abu ya kalli ummu anam da ke zaune shiru ta zabga tagumi tana hawaye don abubuwa da dama ne ke ta dawo mata cikin rai tun a daren jiya hatta da sunanta ta manta sai a daren jiya ta tuna shi hannunta da ke rawa ta miƙa maje da ke kallon ta ko kyafta idanunsa ba ya yi a hankali ya miƙe kafafunsa tamkar an doke su ya nufo ta ta riƙe hannunsa ta zaunar da shi kusa da ita tare da rungume su ta fashe da kuka shi ma jagwar hawayen yake yi a take fadin ya ɗauki sabon koke-koke har sai da abu ya fara musu nasiha akan hakan sannan suka tsagaita anwar ya taso shi ma ya zauna kusa da ummu kafin ya tashi ya koma jikin jiya yana sharbar kukansa jawad ya rungume su da kyau yana murmushin farin cikin samun kanne tasowa ita ma anun ta yi ta zo ta zauna kasa ta ɗora kanta saman kafar jawad ya sake murmushi da shafa kanta yana lumshe idanuwansa da kai hannu ya share mata hawaye ita ma wata irin ƙaunar su mai tsanani ce ke ratsa dukkan ɓargonsa da jini ji yake a duk duniya yau babu kamar sa a cikin masu nasara jin sai yake tamkar ma su kaɗai ne a cikin duniyar babu wani mahaduki mai numfashi da ya rage bayan ɗin wani sanyi mai sanyaya kuzari na shiga cikin tsokar jikinsa tana ratsa dukkan bargonsa da jijiya cikin dasasshiyar murya umma anam ta ce tabbas ni din na taba aure ban kuma taba tana hakan ba sai a daren jiya na a ruwan da yake matsayin yayana a gidanmu duk da ba iyayenmu ɗaya ba matar babanmu ce da ya aura bayan rasuwar innar ce mahaifiyarsa ita ma kuma mijinta ya rasu ne shine iyaye mu suka yi aure suka kuma haɗe mu suka rike tamkar tare suka haife mu auren soyayya muka yi da aziz shi dan mutum ne mai himma wajen neman na kansa sannan mutum ne mara hayaniya da damuwa da gudun kyale-kyalen duniya mutum ne ma ma'abocin son noma da kiwo mai tsananin son karatu akwai shi da son yan uwa da zumunci shine auta gidansu shi kaɗai kuma Maryam ta haifa a gidan bai da ba bai da gani don haka yi mana gata sosai ni da ƙannena lokacin da mahaifiyarsa ta dawo aure gidanmu. Bayan auren mun samu jarabawar rashin samun haihuwa na tsawon wasu shekaru har ma da na abubuwan more rayuwa. Kafin na fara haihuwar kuma yaran su rasu, sai daga baya har ma mun fadda rai da wata haihuwar sannan Allah ya azurta mu da samun sa ta nuna Jawad. Lokacin da muka same sa, Abdulaziz ya bunƙasa don harkokinsa na noma da kiwo sun kai su har kasan turai dalilin zaman mutuncin da wasu turawa da suka yi aikin dam ɗin ƙauyen garinsu. Abin da kawai zan iya tunawa game da rayuwana shine na Bilkisu sai mahaifina sai na uku mata. Mariya Rahama Wasila sai Mama Maryam sai Koshi da na bari sai abban da na tabbatar ya rasu. Wannan shine kaɗai abin da zan iya tunawa game da ni da rayuwata ta baya kafin gushewar gomi ta ƙara maganar hawaye na ziraro mata Jabar da shi ma ke hawa ya saka hannu ya share mata yana girgiza mata kai alamar jabari bari. a dashe ya ce na gode ma Allah da ya sa kika tuna min ummuna na kwa da tsananin fargabar karka ce baki tuna ni ba ko baki san ni ba baki daya da hakan ta kasance na tabbata sai dai ku binne ta a yau ummuna na gode ma Allah da ya sa kina raye na gode ma Allah da ya kaddara saki haduwar mu a duniyar nan na gode ma Allah da ya jarabce ni da son wadda ta sanar ta yau nake a jikin ki ummuna yi maganar yana nuna bilkisu Na gode ma Allah da ya haɗa dangantakar ta da zuriyar takawa har nima na kai ga zuwa gare su su ɗin shugabanni ne da adalcin su ya kai kowanne yanki kowace kabila su yi fatan zamawa masu mulkin su ummuna mutanen nan uku haske ne babba a gare da suka haska min hanya ta zuwa gare ki share masa hawayen shi ma ta yi tana miƙa wa bilkisu da ke kuka hannu alamar ita ma ta zo da ƙar bilkisu ta miƙe zuwa gare su tana haɗa hanya umma anam ta saka ta a jikinta tana mai jin ƙaunar ta har ƙarƙashin ruhinta ta ashe ƙaunar da nake miki tun ganin ki na farko ba ta ba ta Allah ya miki albarka kin ji Allah ya ɗaukaka rayuwar ki saka mata albarka ya baibaye ki da alkhairi da rahamarsa mai tarin yawa gaba ɗaya falon aka amsa da amin umma da ke murmushi ta ce haka rayuwa take kankanin abu sai ya zama sulal warware babba kun ga dai yadda aka ɗauki tsawon shekaru wajen addu'o'i da neman ahalin umma anum amma sai gashi cikin sauki walid ta zama sulal kowa ta shiga ba masu umma anum labarin komai game da haduwar bilkisu da su safa a ladies miro da dagewar safa akan sai ta tafi da walid ɗin Bilkisu masarauta har salar komawar ta hannunsu sosai al'ajabi ya kama sa umma anan suka yi ta sake dindina al'amarin da girmama hukuncin ubangiji mai shirya yadda ya so a lokacin da ya so ga wanda ya so cikin hikimarsa duk ya suka shiga sake jera masu takawa da addu'o'in fatan alkhairi da sa'abu ma kansu su ma har sai da takawa da abu suka ce ya isa haka sannan akwai sauran magana sosai a bakin takawa don ya fahimci akwai wasu abubuwan da yawa da ke a ɓoye wanda umma anun ba ta iya tunawa ba shi ma kansu ta wadda yi akwai magana a bakinsa musamman game da haukar mahaifiyarsa da abubuwa ma da dama sai dai ya yi shiru ya bar maransa so yake samu natsuwar zama sake nazari da fashin baki akan komai su kuma keɓe da matarsa su tattauna ko zai kare samun haske daga gare ta don kowa da irin baiwarsa to yinda duk tunaninsa yake haka mana na abu da abu siddiq yake su kuma suna son su keɓe ne da jabba su masa tambayoyi game da family din dan sun ji ummu anin ba ta tambayi komai ba akan komai ba, alamomi da yawa kuma sun nuna akwai abin da ke binne ba za su fahimci hakan ba sai sun samu sanin ainihin tarihin komai tun daga tushe sannan kiran sallar zuhur ne ya tashe su daga wannan zama matan suka shige cikin gida su kuma mazan suka fita masallaci bayan an idar suka dawo aka ci abincin rana jagwar dai sakura yayi ta yanzu ma bai ci na kirki ba haka ma bilkisu ummu anam da take jin ta saka yoyo tana ta lura da su sai bata dai bata ce komai ba har aka kammala aka tashi takawa abu abu duk suka fice masaukin su takawa dan su masa rakiya ya je ya huta bilkisu kuma ummu anam ta tsare ta ta kwanta barci a cewar ta yanayin bili ya nuna barci take ji kasa mata musu ta yi ta kwanta ita ko ta ɗaura kan fili saman jinyar ta tana shafa mata kai har barcin mai nauyi ko yi awon gaba da bilkisun anan da ke ta tsegumi ummu anan ta bar yayin ta ita ma ta zo ta raba bayan bilkisun ta kwanta da yake a dakin ummu anan din ne ummu da antuma hafuza ko sun tafi can gidan anti hafuza din su ma anwar da jagwat kuwa suna cin sashin baki su ma anwar ya tsarace akan ya bashi labarin abban su sai shagwaba yake masa jagwat da ke kwanta cikin doguwar kujera ya murmushi idanuwansa akan anwar da ke zaune a kasan ƙasan darduma jikin kujerar da yake a kwance hannunsu sarƙe da na juna cikin muryarsa da ke a tsayin ya ce diya ni ma ban san abba ba sosai abubuwan da zan iya tunawa game da shi ba su da yawa don ban fi shekara bakwai ba da rasu sai dai kakanmu mama maryam bata gusa ba sai da ta maida min tarihin tarihinsa tamkar karatu don sida na haddace sa a cikin kaina tsaf daga ni har kai da shi muke tsananin kama musamman ma kai da ka biyo har hasken sa abubuwa kalilan ne muka ɗauko umma na ina da bidiyos da dama da aka yi lokacin da yake shugabancin ƙasar mu ta haka ne nake jin kamar na rayu da shi rayuwa mai tsawo Da sauri Anwar ya kara kankama hannun Jawad da ke a cikin nashi yana faɗin. Suna tare da kai yanzu murmushi Jawad ya kai hannun shafa kan Anwar da ganin kaɗan karen gaggawa ne da kai da rashin haƙuri yaron nan. Yanda ya maganar da jan hancin Anwar a ƙarshe ya saka Anwar ɗin ƙyalƙyalewa da dariya. Shi ma je murmushinsa ya sake faɗaɗawa yana mai jin daɗin ganin Anwar ɗin cikin nishaɗi. Murya sai ya ɗauka ya lalubo fallon da ta kasance duk hotunan Umma Anum ne da abban su sai shi. Miƙa ma Anwar ya jikinsa har yake wajen son amsar wayar. abin tausayi kallo ya shiga yana hawaye sosai hakan yasa jawar lamshi idan sai yana haɗe abin da ya tarar masa hakirci na tausayinsa musamman ma anwar ɗin saurin bude idanu je ya yi don jin yadda anwar ya fashe da kuka ya kafe sa da ido shi ma yana ƙoƙarin danna tasa zuciyar haba mai su yi dalan kamar ba mutu ba kukan ya isa aka kaji lili na yi maganar da tashi zaune ya runguma anwar ɗin yana mai shafa masa baya har sai da ya ji ya yi shiru ya koma sauke ajiyar zuciya sannan ya bar sa labarin ahalinsa da mahaifinsa ya ci gaba da bashi cikin kulawa wani na gurin anwar ya kuka na gurin ya yi dariya haka suka kasance har aka yi kiran sallar la'asar wanka kaje da ya sake yi da gaggawa suka fita masallaci Ummu anan mata ta da su bilkisu suka yi tasu bayan sun idar ne ta saka mai aikin su ta kawo abinci zaunar da bilkisu ta yi tana faɗin zauna na baki abincin nan da kaina kwana biyu da zuwan ku duk kun fara ramiya ke da mijin nan naki saboda rashin cin abinci ina dalili murmushi ne cike da jin kunyar ta yadda take kokarin yin hausa sai abin ke ban dariya dan hausar kamar ba ta bahaushiya ba wani wajen ma kakarewa take ta kasa faɗa duk inda nake jin kunyar ta haka na rinka amsar abincin da take bani da hannunta sallamar su basu ta saka mai da hankalin mu gare su idanuwansu a kaina don haka ne azamar ɗauke na wani maida ƙasa kai ma zo ka zauna ummu anam ta faɗa idanuwanta akan jawad da ke kallonsa cike da sha'awa da jin daɗi hannunsa ta riko ta zaunar ɗayan gefen ta ɗiba abincin ta kai bakinsa ha ta faɗa kamar yadda ake ma yara kwalla ne suka cika idanuwan jawar ya buɗe bakinsa a hankali ta zuba masa taunawa ya shiga yi yana kallon yadda take saka wa bilkisu ita ma su anwar ya zo ya durkusa shi ma ya buɗe baki wai a basa ummu anam ta zuba masa tare da dungure kansa anam ma zuwa ta ta tsuguna tana faɗin allah ni ma sai an bani to amma manta da ni kamar ba ni ce a wutar ba sosai abin ya ba mu da wani nishaɗi su bilkisu suka shiga yi ma anam dariyar tsokana hannunsa ce ya ɗaure shi ma ya ɗiba ya kai bakin ummu anam amsa ta tana murmushi ta safa kansa da ƙoƙarin haɗiye hawayen da suke neman taho mata murmushi ce ya yadi ba ya ba mu Anwar shi ma sannan ya ba Bilkisu da kunya ta kusan halakawa Anum ita ce karshe da ka gansa ka san suna cikin farin ciki mai tsanani haka suka karasa wannan yanin tare har zuwa dare dan Abiyo a gidan uwar gidansa ma yake ba nan ba hakan ne ya kara ba ma Ummu Anum damar sakewa da 'ya'yanta har dare ya fara yi da ƙyar ta daure ta ce su je su kwanta haka nan gobe idan Allah ya kai mu rana ce ai da wannan kowa yana nufi makwancinsa ba don sun gaji da kasancewa tare ba. sai da muka gama shirin barci muka kwanta ina jikin sallaba kamar wata mage yana shafa bayana a hankali fatar numfashinmu yana daidaita ne da sautin bugun zuciyarmu ni magin yi barci ya faɗa a hankali cikin kunne na kaina na girgiza masa da dago fuska ta dake cikin kirjinsa na kalli fuskarsa shi ma kallo na yake yi murmushi muka yi majuna ya ɗan sumbaci goshi na kafin ya sake mai da idanuwansa cikin nawa mai da nawa ne na dumshi dan na kasa jure ci gaba da kallon cikin idanuwan nasa bai ce komai ba sai sake tura da ya jikinsa ya rungume da kyau a haka barci ya awan gaba da mu mun ci gaba da kasancewa a cikin saudiya tare da su umma adam cike da tsaftacciyar soyayya da tsarin kauna mai daraja daga gare su tattalin mu take tamkar wasu kananan yara ni da bas yayin da akwai da wasu sa ke nana da shi ni ne yin waya sosai da su oga hafiz musamman akan aikin da a yanzu muka sa gaba na yan fyaɗe a yanzu haka dai su jabir suna ƙoƙarin miƙa wasu samari kusan goma sha uku kotu akan kes ɗin fyaɗen sannan sun ce sun samu kes hudu masu kamanceceniya da nasu amina duk da muna nan saudiya mu ma aikin muke yi musamman ma bas dan ni wata ran ma a wajen umma anum nake yi ne ko mu tafi makarantar ta har gidan uwar gidanta an kai mu abin ya burge ni sosai yanda aka tarbe mu tamkar ba kishiyoyi ba a raina ce kaga inda ake kishin ilimi ba irin na yan kasar mu ba na hauka Randa muka cika kwanaki bakwai a saudiya ba sai fara samun kira daga wajen aiki don mun wuce ka'idar kwanakin da aka bamu na hutu duk yadda yake da son aiki da kwazo sai na fahimci baya son komawa yanzu ni ma dai ba son komawar nake ba sun amma yaya za mu yi hakan telas ne a gare mu Kwarin dimbin ayyukan da muka bari a ranar yi ma umu anan magana akan bin mu siri abin mamaki da al'ajabi a take ta nuna bacin ranta akan ba za ta je ba shiru muka kawai duk muna kallonta shiru muka yi kawai duk muna kallonta yayin da fuskar bas da anwar ta nuna tsantsar bacin rai akan hakan kafin su ci wani abu akan hakan abu ya ja hannunsa suka fice daga gidan ma gaba ɗaya wannan al'amari ya tsaya min a zuciya don yana ranar gaba ɗaya wani umma anum ta cikin bacin rai yayin da na yi ni kuma cikin nazarin komai da fashin baki a kai a ɓangaren su jabuwa suna fita daga nan wucewa abu ya da su masaukin takawa tattaunawa suka shiga yi game da abubuwa masu dama abu ya ce ku yi haƙuri ku bar ɓacin rai kunji ita ma ba laifinta ba ne Babu yadda za a yi ta kisan zuwa a ta ko don shekarun da ta ɗauka ba ta cikinta al'amarin bai ba ku mamaki ba yadda har yanzu ba ta iya tambayar kowa daga ahalin nata ba. Tun a shekarun zuwan ku har yanzu ba mu sake zaman tattaunawa komai ba. Ta ma ki ƙara nuna tana bukatar jin komai hatta da yadda kara rayu bayan barin ta gida ba ta tambaye ka ba jagwat Wannan babban al'amari ne da ya dace a ce an zauna an yi dogon nazari a kansa. shi sihiri a jikin ɗan adam abu ne mai wahalar yaki cewa musamman irin nata da ba san dalilin sa ba ma da sarkakiyarsa shi fa mai sihiri baya gajiyawa da ƙoƙarin ɗaura wani akan wani dan ya riga yayi imani da yin wannan shirkar ita ce karfin ikonta har yanzu akwai sihiri da tare da mahaifiyar ku wanda ina ji a raina akwai wani abu da aka binne wanda sai mun tono sa ne komai da ke jikinta zai iya warwarewa har mu fuskanci matsalar gaba ɗaya ba kuma wai dan addu'o'in da muke ba sa ba ne. ita rahamar ubangiji da kariyarsa ba ta taɓa gushewa ga wanda ya dogara da shi kuma ya yi imani ya rike gaskiya gaskiyar ɗan adam ba ta taɓa karewa sai dai a ce ƙaryar wani ta kare don haka mu ci gaba da ban komai mataki mataki insha Allah komai zai zama labari ne jawal idan babu damuwa ka ba mu haske dangane da family ɗin ko za mu samu wani haske duk sun gamsu da maganar abu idan haka jiya ya shiga basu tarihin rayuwar mahaifinsu da umma anum kamar yadda kakarsa mama maryam ta shaida masa komai bata ɓoye masa ba ya ci gaba da faɗin ban taɓa zargin kowa a zuriya aikata game da iyayena ba dan babu wani alamun cutarwa da na taba ji ya shiga tsakaninsa da mahaifina har ya bar duniya sai dai maganar gaskiya lalurar hauka da umma na ta game da shi a ranar rasuwarsa abin tambaya ce a da ban taba daukar hakan komai ba sai kwanan nan da matata ta yi wata magana da ta kasa barin raina na cewar a al'amarin ummana akwai alamomin sihiri don mutuwar abba bai kai a ce ta kasa jure kaddara ba har ta kai ta da ciwon hauka ciwo ma irin wanda mutum bai san zaman gida bayan duk musulmi ya san mutuwa wajibi ne ga mai rai abinda kuma na ji daga gare ku a yau da wanda ya faru ranar ya tabbatar min akwai abin da mu sani ba da ke a ɓoye tabbas abu ne ya sauki ajiyar zuciya yana gyara zaman sa yace tabbas kamar yadda ka faɗa Muhammad akwai ababen tambaya masu yawan gaske akan al'amuran ko sunanta sai ajiya na taɓa ji kai tsaye ba mu da damar zargin kowa akan wannan al'amuran musamman idan muka yi duba da marigayi ya yi shugabanci na ƙasa ƙasar ma babu irin taku ba zai yiwu a ce bai da makiya ba ko da ko suna a kusa da shi ne shiri sihiri gaskiya ne haka ma addu'a waraka ce sai dai wani lokacin sai kaga kamar ka ɗauki lokaci kana addu'ar babu biyan bukata ba haka ba ne ubangiji mai jin kukan mu ne a koda yaushe mai kuma magance mana damuwar mu ne a koda yaushe wani lokacin ita addu'a idan ka yi ta takan jinkirta daga abin da ka ta roka-roka a kansa sai ta zama kariya ne ga wani al'amarin ka boyayye da kai kanka baka san da shi ba mahaifiyarku ta jima cikin wani hali na jarabawa mun kuma ɗauki lokaci muna gaya ma ubangiji Bamu taɓa jin mun kosa ba domin mun tabbatar shi kaɗai ne mai badawa yana jin mu kuma yana ganin mu ina kuma sauni da mu jinkirtawar warwarewar komai ba yana nufin bai karɓi kukan mu ba a inda kuma nake je a raina addu'ar mu ta kasance da kai kai kanka dan duk waɗanda suka iya tauye ta kai ma abu ne mai sauƙi su da kai ina ga damuwa akan sai ta bi ku ba shine ya kamata ba bincike akan ainihin me ya faru shine ya dace domin mu samu bakin zaren dan ko Anwar bai kamata ya bi ku ba kallon Abba Anwar yayi cikin tsagwaron tashin hankali kafin ya ce wani abu takawa ya ce wannan tunanin shine a raina ne ma Abu Sufyan Anwar ka yi hakuri ka je in dai kasar mu ce zaka je ka rayu har sai ka gaji ma amma ba irin wannan lokacin ya dace ba dan abubuwa da yawan gaske na min a zuciya game da al'amarin nan sai dai bana son fice komai na fi akan matsayin tawad na jami'in tsaro shi ya wannan tunanin zuwan ummu anam da anwar ba shi ne abu mai muhimmanci ba a yanzu kwarai da gaske dan koma mai ma zai iya faruwa in har azzaluman da suka kulla al'amarin suna tare da su ne kai ko ma nesa da su ne suke suna bibiyar al'amarin komai don nima na yi makamancin wannan rayuwar na san sarkakiyar cikinta amma kai jagwad menene a ranka zama da ya gyara cike da kaifin basirar da Allah ya azurta shi da ita shi ma ya na gamsu da duk abin da baka faɗa dan nima a kwanakin nan su ne suka zama abin nazari na rashin tambaya ta komai da umma na bata yi ba komai tsayawa a raina sosai ni a yanzu shiri na na farko shine lallaba ta naji waɗanda suka yi rayuwa da su kamar ma'aikatan gidan da sauransu tunani mai kyau cewar takawa da abu sitti jawar ya ci gaba da baɗin sai abokai makusanta da abu ya rayu da su kafin shigar su siyasa da hawansa mulki abu na uku ne ba mu da dama a kansu don a wajen ummuna ne kawai za mu iya jin musu sirri sirrika game da rayuwar abba da yan uwansa a lokacin da yake mulki na haka wannan na ajiye sa gefe zan yi amfani da waɗancan damar guda biyu mu gani ko za a dace amma ni ma na gamsu da ba sai sun biye mu ɗan bakam yanzu Allah yi maka albarka cewar abu yana dafa kafaɗar jawar da ke a kusa da shi a tare suka amsa da amin abu ya ci gaba da faɗin ni ma nan da sati guda zan biyo bayan ku don ina son ganawa da abba alhaji babba kai jawar ya jinjina masa yana ɗan murmushi da faɗin Allah ya tabbatar abu da amin duk suka amsa akan wannan shawarar taron ya tashi shi dai anwar ba don ya so bai hakuri akan binsu jawad don yi masifar kwallafa ransa da zumun din son ganin ahalinsa cikin hikima abu ya samu sunayen ma'aikatan da su umma anan suka yi rayuwa da su a gidan gwamnati da kafin hakan har ma da sunayen abokan abban jawad din da ta iya tunawa da kyar sai kuma ta nema ta da hankalinta akan komawar su jawad ɗin ta kafe akan ita ba za ta bar su su koma ko ina ba sun zo kenan duk yadda jagwar da ke cikin damuwa shi ma yake ƙoƙarin mata bayani akan aikinsu da bukatarsu da aka yi ta ƙi fahimta ta ma ƙi sauraron komai sai ma ta saka masa kuka daga ƙarshe wannan abu ya sake ta da hankalin jagwa sosai dama dauriya kawai yake yi da kyar aka shawo kanta da lallashi akan jagwar da bilkisu za su je su ije aikin su ne su dawo nan da zama gaba ɗaya wajen ta wannan bata ya saka ta yarda amma sun sha gargaɗi a kan karsa daɗe ba su dawo ba dan da farko mata ta yi wada, da je shi kaɗai ya bar bilkisu ita anan. nan sai da abu ya sake wata sabuwar dabara ya lallaba ta sannan ta bar su su je nan su kuma dawo a kan lokaci kamar yadda ta faɗa in ba haka ba za ta aika haɗa ko su koda ba su gama shiryawa ba da wannan yarjejeniya da ba tabbatacciya ba muka baro kasar saudiya cike da kewa ni da bas su umma kamcan muka baro sai don su sati biyu za su yi saukar yamma muka yi kasar ta haihuwa inda muka iska sadiq ya zo tarbar mu don shi kadai ya san da dawowar tamu dama tunda muka tafi bas bai yarda mun yi waya da kowa ba bayan su oga aliyu su umma duk ya ƙi yarda ya waya da su don bai so su ji komai da wuri har su kasa daurewa su sanar mu alhaji babba a yanzu ma da muka dawo ba zai faɗa musu komai ba gudun matsala